Ƙungiyar manoman shinkafa a Najeriya tare da haɗin gwiwar kamfanin Sinjanta da ke samar da magunguna da iri na noma sun bayyana hanyoyin da manoma musamman na shinkafa za su bi wajen inganta amfanin nomansu don tabbatar da an samar da wadataccen abinci a ƙasar ta sabbin hanyoyin yaƙi da ciyawa da ke janyo barazana wajen samun yalwa a abin da aka noma. Alhaji Aminu Goranyo shine shugaban ƙungiyar manoman shinkafa a Najeriya. Taro ne na ƙara wa juna ilmi da masana daga ƙasashen waje da kuma mu nan cikin gida wato kungiyar manoman shinkafa ta yadda za mu iya ƙara samun ilmi na harkar noman shinkafa a cikin bincike-bincike da muke yi da kuma bibiya da muke yi na ainihin yakin da ke gudana tsakanin rasha da ukraine da kuma matsalolin da ake samu na ainihin wasu manya-manyan ƙasashe cewa sun rufe fita da abinci daga ƙasashen wannan shi ya ta mana da hankali muka kira irin wannan taron na gaggawa domin muna cikin lokacin damina yanzu mu ga yadda za mu yi amfani da wannan damar ta damina mu samu samu ainihin cin nasara wurin harka samar da abincin nan. A duk shekara dai kusan tan miliyan bakwai na shinkafa ake ci a Najeriya kuma kama daga nomanta ya zuwa taki da ma sarrafa shinkafan dai sama da mutane miliyan goma sha biyu ne ke samun aiki daga albarkar noman baya ga dubban miliyoyin naira da ke shiga aljihun manoma da masu sarrafa shinkafa a ƙasar hakan sa ƙungiyoyin biyu suka haɗa manoma daga jihohi talatin da shida har da babban birnin tarayyar Najeriya Abuja don cin moriyar sabbin hanyoyin inganta amfani amfanin su na shinkafa. Hamza Ahmad Mahuta shine babban jami'in bada shawarwari na kamfanin Sinjanta. Eh, shigowar Sinjanta cikin wannan magana eh, saboda an san cewa sai da kayan aiki za a yi aiki. So abin da yasa a suka suka zo su haɗin gwiwa da eh, wannan kungiyar manoma ta Rifan shine domin a tabbatar manoma sun sami kayan aiki masu kyau kuma sun an koya masa yadda za su yi amfani da kayan aikin nan saboda da yawa suna da kayan aikin amma ba su san yadda za su amfani da su a su ba. Mataimakin shugaban kungiyar ta manoma manoman shinkafa Alhaji Muhammad Awal ya yi ƙari da cewa su suna da magani da muke amfani da shi mu kuma muna da manoma mu a nan a matsayin mu na shugabanni shine mu tabbatar da cewa manomi ya girbi abin da ya kamata ya a cikin gonarsa akan kowace hekta kamar yanzu wannan idan kai yaki da ita wannan ciyawa wato za ka iya samun kamar ƙari talatin bisa ɗarin abin da ka samu a baya to ƙari ne za ka samu domin ka yaƙi wannan ciyawar shinkafa ka ta fito ta haihu yadda ya kamata ta haihu idan da cewa ba za ta haihu yanda ya kamata ta haihu ba saboda haka ka samu raguwa ka gani akan abin da ya kamata ka girba kenan daya daga cikin manoman da suka samu halittar wannan taron Aisha Muhammad Bature ta bayyana cewa taron ya zo akan lokacin da ake buƙatar sa an wayar mana kai akan shi sun kuma gaya mana ka'idodin yadda za mu yi for example in hekta ɗaya za ka noma to shi wannan janta ɗin za a saka roban shi biyu amma kuma in kika saka shi in time kenan in kuma kika ɗan makara ba ki saka da wuri ba maimakon abin nan din roba biyu zaki saka uku yana kashe ciyawa kuma ba zai taba miki shinkafan ki ba tuni dai shugaba Muhammadu Buhari ya buƙaci shugabannin kasashen duniya da su hada kai wajen tsara hanyoyin dakile matsalan karancin abinci da ta kunno kai a duniya wanda ya ƙara ƙamari musamman a nahiyar Afirka sakamakon yakin Ukraine da Rasha Shamsiya Hamza Ibrahim muryar Amurka daga Abuja Najeriya